hali bakin launi ba su san alkunya ba yau ina lafiya a Limamin shago yawa shago za a yi. Eh? eh? wani irin bala'i ne wani irin masifa ne wannan za a jawo min karfanci a shago a zo ana min amaye amaye eh ana min kakara kakaran amai eh in ban da rashin mutunci da kika je za a yi ba na koya ba na koya miki yadda za ki dinga yi ba ke ban da abin ki zuba komai ya canja komai faɗan tsari ne fa akwai yadda ake yi ne ba yadda za a yi abin ya a'a auku na gogar da ke na gogar da ke na ƙara gogar da ke na koya miki yadda zaki to ai ga irin ta na. ku rika min shago na ci gobe ku bage jinina ba ganta a fuska dai kamar yar ashe no ce ita sorry wallahi da wata faɗa mun ciki ne da ke kuma bakar munafika dama kin san da haka shi da kuma baki gaya mun ba abu duniya na koruwa yanzu ba shi na siriya to na ka talla mana ka jo ai kai munafiki Allah ne wallahi kai munafiki ne to me aka yi kuma ka je kawai an abani kuɗi mamallaki na ka ebe su a dan Allah dan annabi ka rafa man asiri ba zan rufa maka asiri ba abin ya kana da asirin ne da Allah ba wajen kallu wani hau fa nan wajen kuma kai kuma zaka tashi ka ballo mun to ni ne maka cikin ni ne maka ki haihu nan ina ruwa na ni ki haihu yanzu ni ba ruwa na wallahi yanzu duk zaman da baka ɗaya dan ci uwarka har a garin ku ne da duro na fatasku ku dan uwaka na bi ka iskan ta ku yi hakuri matar ka ma eh, kai mata zuru kai ka ga maka wallahi tallahi ni ka zo mu da kuɗi na gidan namu ya ni za ku sa farfadiya ma ta kama ni kai dalla malami kuma ta zo min da HIV eh ai ta fa sauki wallahi hankali na sai kwanciya ni da wannan abinda nake so da kai ka gane kai dubu biyar mai gari ya baka ban ka zo kan ba da su ka sace na sace kuma eh wallahi kai ka sace tun zamana da muka yi da kai a Legas muka zo shaga mu muka zauna kai ka taba gani an shirin sa Ko mutum baya candawa ai mutum Allah kai hakuri ni wannan tuna tuna mutanen gari yanzu kaga ina da makota wallahi tallahi so na suke ba abokan wallahi akan dubu biyar na rantsa da Allah zan iya jihadi dubu biyar na ta zan jihadi mutu wallahi haba ma ga maka haba ma ka san Allah zan koma gida wallahi yau sai ka ban kudin nan yau din nan mato to ya ga irin ta nan wannan ne irin masifa ne wannan irin bala'i ne so kuke ruwan kai na ya kare ne a fili na ya tona a garin na eh hakuri Surkan zamani mura ja ne wani karfin imani mugun hali bakin launi ba su san alkunya ba sirkan zamani ha sirkan zamani ha sirkan zamani ha sirkan zamani ha yanzu saboda Allah fadar tawa ashe ba menene amfanin su ma'ana wai sunan mutum yana da fadawa. Allah ya taimake ka. Me amfanin ku? Aikin banza aikin ku kawai. Eh? Kana can kana daka ta yaran nan dan ruwa mai kama da mulfin rap ko? Allah ya tiyama ranka. Dan banza mai kama da mulfin rap. Allah ya tiyama. Ai hakuri ranka dali. Kwana. Kai sai Allah ya taimake ka. Diren baki, diren baki. Shashashin banza har abada abin da ake gaya muku baya kunnan ku. Yanzu a ce fada ni zan fito har sai na fito ba wanda ya zo ya sa koda koda benci a gonan. Allah ya tiyama. To kaga. Dajinka. Ka sa nake so da kai? Shi ka faɗa ranka dai. Shin tambaya ma nake da ita. Na'am. Yaya aka yi saƙon da na baka magana ta fito? Mato ya taran da magana. Wani saƙo ranka dai? Ya za ka ce wace magana? Me na baka ka kaiwa matarsa? Allah ya taimake ka. Ranka dai lokacin da na bada saƙon nan. Da da tsuntsaye ba su ga lokacin da na bada saƙon nan ba da kanisa idan. sai ida na bata wannan sabo. to ya aka yi magana ta to ma to yi da magana ina gaya mu ita haka ake yi har abada ba a rubin asiri da ku mutane sai ka je tsular agwagwa ai ko sai dai ita ce ta faɗa mata kana zaton ba ta da hankali za ta gaya mar Allah ya tiyama sakon nan ni kaɗai na bayar da ka sai ita to kaga ka sa nake kai maza maza ka je ka bai da wakan na abinci an gama ranka tun da haka ne ni yanzu barin ji zan san da za a daidaita an gama ranka wani aikin banza ne ma aikin wafi sarauta ƙarya ce A'a, haba da Allah. Ba na san irin wannan wallahi. Wulaƙanci. Oni yasu yau ta ta same ni an rushe mana shaguna <laughs> alhamdulillah Allah na gode maka kaga yanzu ta yi kai haka ma zaki ce gashi yanzu an mana lebur da waje kwarai da gaske abin alhini ya same rikici wai alhamdulillah rabbil alamin murna har ciki alhini ai da ma na gaya muku za ta kai ɗaya bayan ɗaya sai an yi walle na gan a garin nan kowa sai na ga wallansa a'a to kuma menene wallahi tallahi ma ana din ku kun ka yarinya kun zubar mata da ciki kuna yaɗa badala a cikin gurin nan dan haka gara da aka rushe wallahi Legas zaka koma can ka je ka iskancin kai wasa a zira maka taya a kunna ma wuta. It's my business. kuma dan ta yi cikin shege menene ai ba abun kunya bane ne ai mu abun kunya gaba muka ka bashi wallahi ba mu ba shi baya ba ai kawai ka koma ka wani ci a to kuma dama that one is my business in fasa in ga takaici idan ban yi ba ina rana ta kawancin ko insha Allah Allah ya tsire ma daidai gwargwado an tsigariya shi ai wannan idan ka gaba ka kai a wuta ba na rantse maka da Allah ka sake ta bas haka za ka gare haka za ka gare ka ki Allah ka ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana namiji ka koma mace dan iska mutsiyaci to ɗaya bayan da kai ma ka kiyaye duniya wallahi sai na zaga mun haɗa kai da mai gari na sai da gidan nan in ka ta bura uwa yana bala'in burge ni mugun burge ni yake Allah hukun burge ne yake ah, mun fi so wallahi kawai ko wutar za a shiga bi yawa sosai Sirkan zamani. Salamu alaikum. kai sirkan zamani ne yana budurata wani Allah a can da jiki haka da duwawuka a ah! baba ta ce fa an yi auren ta jiya ta yi aure gidan babana ta koma ni za a ci wa abana tun yaushe la ilaha illa ne Ni na ci ma kudin? Sake da yadda. To ai ba ka yi gani ba. Na zage ka ma. ka yi gani. Na zage ka. Ka yi gani ma. Na zage ka dan. Ba hu'uwa ka. Ya ce na sake ka ko ba ka ake. Na sake ka. Na ko ba ka. Na ce. Sirkan zamani. Sirkan zamani ne. Wayo Allah na. Ila illa, ila ila wasa abaruk. Kuɗi na da na kashe. na gamar uba Allah eh. ga na gemun ku bai ƙara muku komai ba a rayuwa wallahi ilimi ba zai higa nan ba ka riga ka ƙuna baka tsoron ƙauri wai tsaya abin da nake so da kai ina jatau ka tsamiya kara abin da nake so in kalla tsamiya kara akwai mai ilimi kamata kai Allah ji kan limamu saurara baba saurara baba baba Allah tsine wa gemun ka baba kai ne wallahi baba da gemun ka zan ci uwarka fa ka daina ce mun baba wallahi baba da gemun ka da garera kai wallahi wannan gemun naka baba na rabi da Allah na gona auduga kai su wannan baba ni su wannan uwarka an gaya ma baba kai duk za ba za a ce ma baba ba ka zo kana tagara yara kana rawa a cikin yara menene amfanin tsufanka um abin da nake so da kai da baba da hankalinka da lissafin ka bai kai irin nan ba kai a rayuwarka baka taba dadiro kamar so hamsin ba na yi dadiro har na manta sunana aleka suna na fi dubu Um, ina jatau baba kana ji wannan jatau inuwa ta tabbata a gare ku lahu lahu a gare ku kege kaga bakin sa kamar bakin salansa ba. Eh? kai hmm? wai wannan me ka dauke a ni da ma ai na san me na daukar a faɗi kawai mahaukaci kai ba ga bakin sa bane kamar abin dura kanandir eh ya yake fuska ka kamar an ja danko kai da Allah malam zaka je ka je ka samu ka koyar da jahilai irin ka mu ilimin mu ya wuce lissafin ka hankalin mu ya wuce lissafin ka wallahi idan aka ce na nemo jahilai a duniya ƙaryan jahilai ƙaryan ku da kai da mato da jatau ai mahaukaci baya ganin ilimin mu mu mun san faɗakarwa da mato jatau ku ji tsoron Allah abin da zan gaya muku Allah ba sa an ku bane abin da nake so ka gane kuma ka fuskanta to kai baka san baka da lissafi da alega ne a idan ka zan kashe sigarin nan wallahi ba kirjin ka ba kaga ai za mu je Lagos din ko za mu je baka tsoron kauye biyo mu idan kai dan iska ne mu a Lagos don za mu tafi Lagos ilara za mu hau mota daga nan har ille ibe har Batuwa har Marubu har eh? ya je Lagos ya ce waye na iko na ce ga nan wannan shine na iko kana ta na iko ni kuma ne ne to ajalin karuwai da yan daudi Allah tsine waje mu wallahi Allah ba sa an ku bane domin rayuwar da kuke rayuwa ce rayuwa ce wacce take da Allah daya kai gare ra wallahi abin da nake so Allah yawa ba dan kai mutun illa ne ba ka ji turancin wannan abar Ka saurari turancin ta? Na saurara. Ta ta kamar ta ci uwarka. Yawwa. <laughs> To ai kai ga nan talauci ya ci uwarka. Kai in banda kai a jawo ne in nema wa'azi. Ni kamar ni nema wa'azi. Ka je garin baka gani nake sallar gawa. Eh, a to dama ku garin ku an ce fa akuya man ta wuce mata kunin kanwa. Kariya kake. Kariya kake a garin ku ne. Garin da ake kurɓa man gyada ne. Kai ga Allah rubure. La ilaha illallah. Allah yau. Mama ƴar mutan debere, mu ba ta da bashi. ai ko malam ba zai ce kiɗa ba da ke dai ce baki. Wada wani ba ta idan ka ni wani Ah, to ai ko malam ba zai ce kiɗa ba daɗi ba. k'e ce baki. Ni ba zan taka ba. ashe ma mu magana da muke a da bulkumi ma kace a in ka duba ilimin nasa na ɗan tallan magani a kai ne ɗan tallan magani kai ka fi ni ruwan tallan magani kai nonsense is to maza maza english prof koko dai ni fa ayu no jahili eh ka san mai na ta da aljani kake ba aljani kake kai da kai durun kwaka ya ni ba taka ba ka san raba da aina A sha wata a nuna lawar ya sha wata kamar bai sha Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ha? Iko Allah. Ina wajen dabbobi ne a nan Au, a kashe kana cikin ina sallama. ai wa ta ne abun. Amma ko ba ta ai mun saba. bismillah kan kunya mai tsafta bakonka annabinka gaskiya ne saboda abin da ya kawo ni magana ce mai muhimmanci to eh saboda zance ne na ranar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam eh magana ce akan yar wajenka Hafsat Hafsat to ta yi wani abin kuma ko me a'a to to alheri ne Allah ya kawo shi Yar nan jatau jatau dai wani jatau jatau aminin mato to dan uwan mato dai to ina jinka dai yawa to su suka same ni suka ce min jatau yana ya ga yar wajenka yana so To, ka san sha'ani na aure. Haka ne. Idan mutum ya matsa rabo ma ya karshe. To da dai kamar ba zan sa baki ba kamar ba zan shiga lamarin ba to. Ba mu sani ba abin da Allah yake nufi. Haka ne. Yake so ya wannan haɗin ko ya wannan haɗin. Zan ce to ba zan ƙasa a guye ba tunda kun zo ni kuma zan je in same shi. Mu ji ya za a yi. Idan ya amince, falillahi alhamdu. Idan kuma bai amince ba da mai yasa ci. haka eh a matsayin ta na budurwa shi ne dama yake da haƙƙi za a masa miji za a mata miji na gari haka yawwa ah, ban katsi hanzarin ka ba ni abin da nake tunawa ko nake magana a kai kullum shi ne. jata duk garin nan ba wanda bai san tarbiyyan da ya taso da shi ba. Na zo na same su ai, ya fi sau a ƙirga. amma ba nuna musu wanda damuwa ba to ka san shi soyayyen yaro da yarunya gaskiya ne muƙaddari ne gaskiya ne to amma in har ra'ayi ne ni kam ba zan haɗa zuriya da irin wa'innan tarbiyya ba gaskiya guda ɗaya ce gaskiya ne kai ma idan kai haka ka yi daidai amma ana so a duba wani abu saboda haga shugaban shugaban mu ma gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ya umurce mu da maza mu zaba wa ƴaƴan mu uwa ta gari sannan ita ma macen an umurce ta zaba wa ta uba na gari to amma idan aka duba ta na bangaren watakila idan aka yi saha akwai akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa nan ma ya ba da dama cewa duk mutumin da ya sanadin shari'ar mutum daya kaga kwatankwacin ladansa kamar ka kyauta da jajayen raƙuma guda ɗari haka dai to wataƙila idan aka yi sa'a yar wajenka ita ce sallar shiryarsa liman ma mun ya yi min wannan hudubar to komai mukaddari ne kamar yadda na faɗa abinda Allah ya zaɓa shine namu ba abinda zan iya cewa kuma yanzu sai a yi ta addu'a naji ka zo ka gaya mun kuma nazarin da zan yi ba wani dogon nazari ba ne hmm. ubangiji Allah ya sa ya zaman shince amin Allah ya sa kuma ita ce za ta zama sanadiyar shiryarwa amin ya rabi sanadiyya ta zama sila eh. na shiriwon shi ai ba za mu ki shi ba dan mu ne gaskiya ne duk guri ɗaya ake gaskiya ne kaga sai mu je ai ta addu'a mu muna addu'a ita mariya ta ringa addu'a Allah ubangiji ya sa ita ce sila shiryarsa ta yi karatu ai eh. ta karatu alhamdulillah ba komai Allah ya mana mafi alheri amin ya rabi amin ya rabi amin ya rabi to zan koma dama abin da ya kawo ni kenan eh wato ba komai ne sa na tsaye da ke ba kawai na ga kin yi min ne kin haɗu shi yasa na ce bari in miki magana kuma ga da kyakkyawar sura wacce ina tunanin ɗan matan da ke bangaren nan ba za a samu kamar ki wallahi tallahi yadda kika san cewa daga wata kasar waje kika hauro gaskiya kin yi kyau na gode sosai amma dukiya na ai ban kai ka ba kalle ka kamar jarumin nan na kasar waje wato sharukan gaskiya ka haɗu a gaskiya ne na ji daɗin wannan kalmar taki saboda kin san an ce ai ita jarumta ba a jiki take ba a cikin zuciya take ko ba haka bane ba kuma a shirye nake da duk wata kulawa da duk wani aminci na soyayya duk wata farantawa ga na miƙa miki gaskiya ne na gode sosai kalamanka sun burge ni sun yi bala'in dukan zuciyata ni ma na ji daɗi sosai. Na gode sosai. To shi kenan. amma da Allah ina so ki bani 11 ɗinki ma'ana sha ki ba 11 ba idan akwai abin da ya kai talatin kofin haka ma zan ba ka ai ka fi ƙarfin haka na gode da wannan matsayin gashi Thank you. zan kira amma ka samu tarbiyyar cikakkiya wannan aikin bai kai ba ko ka kai kamar ma ba ba ba a aje mage to arki kanka kai rental a naira hamsin arki kanka ko aikin banza aikin wuri ai kunya a rayuwarku ku ku kunya haka kuke aikin banza aikin wafi ƙarya ke karanta hi tarbiyya ce ta ihehi wannan zai maka zance wani abin arziki tun da yake a duniya dubu biyu bai taɓa riƙewa tahi ba har ya zauna ne muku karyar wofi karyar banza har da kulawa ya bawa in kare ne kasuwa ko so tuba kai mata eh hidin banzan kula shi dan dan dan na ki kula ka eh, ka ba yi magana ma hawa dogon da sai hawa da burgiya ne wanda idan yau magana minti daya sai dai ka guda ba sakon da ba hirar da muka magana da shi ba na samun kuɗi karfa ne ba sha sha sharbar hiyo Allah ka ji abin da ko do Allah in ma baka da kuɗin sai in baka kuɗin azgiya yanzu saboda ba ku da mutunci ba so kuke ku ga ina kwanciya lafiya lau ba yanzu abin da kika yi min kina ganin kin kyauta in ɗauki kuɗi na masu kyau in bayar a siyo min tabarma domin in rinka ɗan hutawa ga zafi yayi shine za ku siyo min tsinanniyar tabarma wannan tsinanniyar tabarmar har ta zo ta mutu to billahi allazi la ilaha illa huwa biya na zaki a'a a'a rakata ni ba ni na siya ba ga wanda ya siya ba ni na je na sai tabarman ba ga wanda ya je ya sayo kai yanzu kai kuɗin nawa da aka ɗauka ka siyo min tabarma aka baka shine ka siyo min wannan tsinanniyar tabarmar saboda ba mutunci ne da kai ba a ina ma ka siyo min tabarmar nan ne ne a wani kamfani ne je siyo ta ni ba na ganewa yana da hoton samuwar din jaki haka a jaki yanzu kai za ka siyo min taburma mai aminci shine za ka ga hoton jaki ka siyo min taburma to billahi allazi ba zan hakura ba na rantsi da Allah na baki zan jibga ma na rantsi da Allah yana jibga maka baki a'a baba dakata kar kai masa baki shi ma rashin sani ne yasa yi ma haka da je rumbu ya sai ma taburma da duk haka bata kasance ba yanzu kina nufin wannan taburmar ta ki ita ce taburmar rumbu din kwarai da gaske baba domin kuwa ta kai wata biyar nema a hannuna kaga ba abin da ta yi wata biyar to wannan da kika gani wannan tsinanniyar ita kuma watan ta ɗaya ma har ta lalace saboda cuta baba ai rumbu ba ɓoyayyen waje ba ne da ka je da kanka ka siyo da ka huce takaici lalle ko kuma a wajen dilolinsu duk inda ka je za ka samu tabarmar rumbu a sauƙaƙe eh haka ne wallahi baba tabarmar rumbu fa ake magana aminci na gaske ga karko ga inganci ni kaina na gama shaida daga kalamanki in dai magana ake ta tabarma da inganci to in dai ba kamfanin rumbu ba an tafi wulayi. haka ne gani gani ka aminci aminci kana rike tabarmar kamfanin rumbu kana rikewa za ka san akwai aminci wallahi kamfanin rumbu ɗaya tamkar da dubu duk faɗin najeriya in dai magana ke ta tabarma ka kwanta a tabarma ka ji kamar ka kwanta a katifa to baba daga yau rum kamfanin rumbu zan ringa zuwa na siyo maka wannan tabarma tunda ni gurgu ne ni ko ban san ina zan je in siyo tabarma ba ban ni da na baka kuɗin ka sayan mai jaki ba cuta ta kai ba mai gida in dai tabarma ce duk faɗin najeriya babu kamar rumbu ayya rumbu ayya rumbu ya rage rumbu wai me yake damun ka ne ka riga ka san ba me yake damun wai wai agolan wajen ka to ina da matsalar ta wuce shi ne a gonar tage kamfanin tage entertainment ke gabatar muku da wannan shahararren shiri mai suna a gonar tage a gonar tage karfan kafa ya birin wasa hawa gangare mai wayan da bai kasa zillewa this is my father nan gidana ne man da za mu tafi mun rufe gidan nan kuwa ba mu rufe ba ɗaya ke dalilin da ya saka saurayi auren gyatuma to tabbas ba zai wuce cimma buri ba. Wannan auren nan kawai dai na yi shi ne dai ni dai ga na ango. Za ka iya tura mata ka unguwa? Yau kuma tun asuba na cani. Na yi mafarkin sai na ga sama da mutum dubu bakwai sun sake biyo ni. Kuje kwa da wuka. Ke ya kamata in zo in samu in tura tsangayar mato ki karɓo min magunguna a zo a haɗa min in Yanzu tare za ku je. Kar ku sauri ku ba a hankali. Mace ta yi sauri sai a samu matsala. Da yaron nan da uwarsa na saita musu hanya sun tafi unguwa ko a ɗakin ka ka dan raba mana wani guri dan Allah in samu wacce zan haɗa ka da ita ne yar hanici ka sa nayo daga sama nayo kifin dawo ya rikirkita shi ya sabota shi sannan ya hana shi cimma wannan buri nasa shin ya kamata ya yi da shi duk a cikin shirin agolan tage agolan tage masoyina take Allah ka nake so dan girman Adam Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka Shiryawa Suleiman Mikel ba da umarnin shirin Ayatullahi Tage. Wannan shiri zai dinga zuwar muku a duk ranar Alhamis a tashar Dan Momi TV da ke kan YouTube channel. Ku dai ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin sanar da ku da zarar an samu ku wannan kayataccen shiri a golan Tage na nan tafe.